sai ki je kurma idan kika je kurmawa idan za ki je ina da garin kwaki da mandawa ba ku gane mandawa ba yan gyaɗe-gyaɗen nan ne da siga kin gane alhamdulillah yan Hisba ina bayan ku ɗari bisa ɗari kuma bana bayan umma shawa abinda ta faɗa a kanku ba ma a kanku ba akan addinin addinin musulunci abinda ta faɗa a kai ma wani kazafi ne wani reni ne wani jahilci ne wani rashin sanin na gaba da kai ne ya ki je kurma ki same ta ina da biredi da siga da gwarin kwaki sai ki kai dan ni bana son in ga mutum yana jin yunwa eh kuma ki kiyaye kanki ki kiyaye harshen ki ba zai ki ja mana magana ban yi niyan magana a wannan abun ba to wannan maganar da kika sa kika zagi yan Hisba, wallahi shi yasa na fito nayi magana ba ma tare da ke ba ma goyen bayan abin da kika yi a to yan su mu ba haka muke ba ba haka muke ba kuma ki kiyaye bakin ki kuma ke ma ki kiyaye kuma wallahi azim idan kika ce zaki da ni wallahi azim fada na da yaka san kurma baya mutuwa ki kiyaye